أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 da 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida has dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu ga labarin duniya da ɗumi-ɗuminsu. ga labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran na da haƙƙin mayar da martani mai tsanani kan barazanar da Isra'ila ke yi. Isra'ila ta gadamar da sabbin hare-hare a yankin Gaza na Falastinu. Najeriya za ta kara da kasashen Morocco, Zambia, Afirka ta kudu gasar cin kofin nahiyar Afirka ta yan ƙasa shekaru goma sha bakwai. Dubban al'ummar ƙasar Morocco ne suka yi zanga-zangar adawa da ƙulla alaƙa da Isra'ila. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. iran na da haƙƙin mayar da martani mai tsanani kan barazanar da isra'ila ke yi jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id iravani shi ne ya faɗa hakan a cikin wata wasiƙa da ya aiki wa kwamitin sulhu da sakataren majalisar ɗinkin duniya kwanaki kaɗan bayan da na'urar kariya ta sojan sama na ƙasar iran ta daƙile harin jirgin sama mara matuƙi da aka kai a wata cibiyar soji a birnin isfahan na ƙasar iran bisa binciken bayanan da aka gudanar isra'ila ce ke da alhakin yunkurin kai wannan hari na wuce gona da iri da a birnin na isfahan ya ce iran tana da haƙƙi da doka ta bata wanda ya daida dokokin ƙasa da ƙasa na majalisar ɗinkin duniya na kare tsaron ƙasarsa da mayar da martani kan duk wata barazana ko wace gona da iri daga gwamnatin yahudan sahiyuniya a ko ina ne ko kuma duk inda ta ga ya dace daga ƙarshe ya kira ga kwamitin sulhu da ya aiki da danonin da ya rataya a wuyansa bisa dokar masar ɗinkin duniya na yantar da harin tsokana da isra'ila ta kai da ayyukan ta'addanci ke aikatawa wanda babban barazana ne ga zaman lafiya da tsaron yankin da ma duniya baki ɗaya. isra'ila ta kaddamar sabbin hare-hare a yankin gaza na falastinu rahotanni daga yankin falastinu su tabbatar da cewa ramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar sabbin hare-hare a yankin zirin gaza a matsayin mai da martani kan makaman roka da 'yan gwamnati ke harba mata a cewar ta jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila sun ga haida tsakiyar zirin gaza sai dai ya gamu da martani daga na'urin kare sararin samaniya na yankin gaza inda su ya dakile harin a cikin wata sanarwa da rundunar sojin isra'ila ta fitar ta ce ta kai hari kan wani wurin kera makamai a na kungiyar gwamnati ta hamas a tsakiyar zirin gaza sai ta ce wai martani ne kan makaman roka da ƙungiyoyin gwamnati ke harbawa a isra'ilan kuma a nasu bangaren kungiyoyin gwamnatin hamas da jihadul islami sun sha alwashin mayar da martani kan harin ta'addancin da isra'ila ta kai rotanni sun nuna cewa sama da falasɗiniya talatin ne suka yi shahada daga farkon wannan shekara ta 2023 zuwa yanzu sakamakon hare-haren na isra'ila tun da kasar iran ta yi da wannan harin na rashin dan adamtaka da isra'ila ta kai a yankin na gaza dubban al'ummar kasar morocco ne suka yi zanga-zangar adawa da kulla alaka da isra'ila domin dubatan al'ummar kasar Morocco ne suka yi cincirindu a gaban ginin majalisar dokokin kasar da ke birnin Rabat nuna rashin amincewar su da ta alaka tsakanin ta da haramtacciyar kasar Isra'ila da kuma nuna goyon bayan su kai tsaye ga al'ummar Falastinu da ake zalunta. Zanga-zangar ta gudana ne a birane daban-daban na kasar bayan kwaya shekaru biyu da daidaita dangantakar diplomasiya tsakanin Morocco da haramtacciyar kasar Isra'ila. inda ranar goma ga watan disamba ne morocco da isra'ila suka sanar da daidaita dangantakar diflomasiyya tsakanin su bayan ta tabarbare a shekara ta 2000. masu zanga zanga sun yi tare da taken nuna rashin amincewarsu baki ɗaya da kula duk wata dangantaka da haramtacciyar ƙasar isra'ila kana sun ƙara da goyon bayansu ga al'ummar falastinu ranar 22 ga watan disamba ɗin ne gwamnatin morocco ta rattaba hannun kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin da isra'ila da amurka a lokacin ziyarar farko da wakilan amurka da isra'ilan suka kai a birnin na rabat to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran babban taron koli na somalia ya sha alwashin kawo ƙarshen kungiyar ta'adda ta al-shabab shugabannin ƙasashen da suka halarci taron koli da aka gudanar a ranar larabar da ta gabata sun sha alwashin kawo ƙarshen dukkan ayyukan ta'addanci da kungiyar al-shabab take yi shugabannin kasar kenya william ruto da na jibuti da prime minister ethiopia ahmad ahmad su ne suka halarci wannan taron na koli da a gudanar wanda mai masaukin baki shugaban kasar somalia hassan sheikh mahmud ya jagoranta a birnin magadishu fadar mulkin kasar har ila yau taron ya amince a kafa dakarun haɗin gwiwa tsakanin kasashen domin haka sauran geron 'ya'yan kungiyar ta shabab da suka rage a wasu yankuna kungiyar shabab ce ke rike da iko da wasu bangori a kasar somaliya to wanda daga nan ne suke kitsa kai hare-hare a kasar somaliya da kuma wasu kasashe da ke makwabtaka da ita wannan taron ya zo ne 'yan kwanaki bayan ministocin tsaron na yan asirin kasashen guda hudu suka haɗu a birnin magadishu na kasar somaliya to da ƙarshe za ku ji cewa najeriya za ta kara kasashen morocco zambia afirka ta kudu a gasar cin kofin nahiyar afirka na 'yan da shekaru goma sha bakwai tawagar kwallon kafa ta najeriya ta 'yan ƙasa shekaru 17 golden eaglet za ta kira da kasashen morocco afirka ta kudu zambia a gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar afirka ta 'yan ƙasa shekaru sha bakwai da za a yi a ƙasar algeria kamfanin dilancin labarai na najeriya nan ya bayyana cewa an gudanar da kwarye-kwaryen biki a filin wasa da ke kasar algeria a ranar raba ta gabata inda rukunin A ya kunshi kasashen Algeria ya masaukin baki sai Senegal, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma Somalia. Haka zalika rukunin C kuma akwai kasashen Morocco, Mali, Burkina Faso da kuma Sudan ta Kudu. Ita kuma Golden Inglet da ke rukuni na B za ta kece rai tsakanin kasashen Morocco, Afirka ta Kudu, Zambia dukan kasar da ta dauke kofi za ta halarci gasar cin kofin duniya na yan kasar shekaru goma sha bakwai da za a yi kasar peru a watan nuwamba na wannan shekara da muke ciki ta 2023 to ma saurare karshen labaran duniyan kenan kuma da yanzu kuma sai shirin nan na masu sauraro Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa haita da ke baku damar tofar barkacin bakin ku kan wani batu da ya hankali. To a tarayyar Najeriya za a iya cewa yanzu haka dai tafiya ta yi tafiya a shirye-shiryen manyan zabukan kasar da ke tafe bayan 'yan siyasa da ke ci gaba da tallata kansu ga masu kada ƙuri'a a hannu guda kuma jama'ar kasar na bayyana fatan su game da zaben. To shirin na ra'ayoyin ku masu sarare a wannan makon ya tattaro fatan wasu jama'ar kasar ta Najeriya har ma da na ƙetare. Ga dai malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na BOA suna na hada mai kwamfuta mai ma memba daga kungiyar muryar matasan lahiya Afirka. To yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi kira ga 'yan siyasar Najeriya to kamata yi a ce 'yan siyasa su ji tsoron allah su daina amfani da yan talaka wurin ba su makamai da kwayoyin da basu dace ba domin su gudanar da wasu ta'addanci da fatar allah ubangiji ya kawo mana shugabanni na gari a zaɓe mai zuwa suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local gamna kevistan nigeria to masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh malami na gaba sai ka ja mu assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana gwani lawan ani game da zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i naku a to ba shakka mu najeriya 'yan takarkaru kusan za a iya cewa an buga gangar siyasa kowanne ɗan takara su yake ko da halin kaka ya hai a wannan zaɓe mai zuwa na 2023 to mu dai mu allah zaɓa mana shugabanni na gari wanda zai tabbatar mana da cikakkenci a a ƙasarmu da bawa a bangarorin harkokin ilimi da kulawa da kuma inganta rayuwar matasa na samun musu da aikin yi inganta ilimi da ruwan sha da hanyoyi baki daya da kuma al'ummar kasar ta samu abin da yake a cikin kasar ta ma'ana ta samu tattalin arzikin mutanen kasar su amfana da a dukiyar da take a cikin kasar kuma dangane da wannan maudu'i ku ina kira kuma ga 'yan uwana matasa da su zaɓi wanda yake da kishin matasa sannan kuma wanda zai iya kawo wa mu ci gaba mai dorewa da kawo mana karshen tashe-tashen hankula da mu take fama da matsalar tsadar rayuwa to mu dai addu'ar mu kenan fatanmu mu Allah ya ba mai rabo sa'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatahu wannan gidan radiyo mai albarka radiyo Tehran ina muku fata alfiri suna na Malam Iliya Hamidin mutunan Kogubce Buza ina muku fata alferi ina muku fata alfiri yan Najeriya da fata Allah ya zaba muku namiji nagari ba mayaudari ba domin mun ga kamun liddan Buhari Buhari mu da annan jamhuriyar Nijar da ya ci iko lokacin da Buhari ya ci iko ko kwana kasar yi mu kai da murna kamar mu ma muna jefa ƙura'a ba mu jihar ƙura amma muna jin daɗin zaman lahiya ga dukkan wanda a ɗan Najeriya. Mu ne muku fata alheri Allah zaɓa muku mahi alheri a gare ku. Ni ne naku mutunan ku gubce zama la Iliya Hamidu daga nan jamhuriyar Nijar a nan birnin Yamai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Tabbas nawa kira ga talakawan Najeriya shine abin da ya shafi jam'iyyu ko siyasa ko zaɓe akwai wata fikira hirar da ya kamata talakawa su duba ita ce in ma ka je kana ka zaɓo wani ka bar wani kamar ɓata wa kanka lokaci ne da talakawan za su gwada ƙin yin zaɓen wallahi da sun haɗa su shugabannin rigima da iyayen gidansu can na turawa ƙila da an samu wani sauyin ina ma da za su gwada wannan mai magana suleiman abdullahi fala daga nan garin fambegowa na gode assalamu alaikum radio boh hausa sunana kwamare ibrahim lara gabta karamar hukumar kiri kasan jihar jigawa tarayyar najeriya to hakika ba babban da zamu ji mu ce allah da ya tabbatar mana da alkhairi a wannan zaben da za a yi na shekara ta da uku, domin su talaka ba su yasa wannan shine na gari ko wannan ba shine da ai an yi wa bahari an ce bahari shine na gari amma kuma ya zo ya kasance a mulkin himaya an fi samun ma matsaloli to kawai mu dai abin da zamu barwa zaɓi ne mu sai Allah subhanahu wataala ya zaba mana mafi alkhairi zaba mana shugaban da suke kaunar mu ba wanda mu muke kaunar su ba da fatan za ku tashi lafiya BOH Hausa suna Comrade Ibrahim Lara Gabta To Marilla, ina ga da haka ne ma mu kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ya san barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa salam a huta lafiya. duka shirin nan na mu a yau. duniyarmu a yau.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 da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙasar Siri Turkiyya ta jaddada cewa dole ne kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi aiki da haƙƙin da ya rataye a wuyarsa wajen ganin ya hana gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila yin fatali da ƙudurorin ƙasa da ƙasa ta hanyar ci gaba da ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankunan ƙasar ta da kuma dakatar da laifukan ta'addanci kan al'ummar Falastinu gami da ɗora mata alhakin keta haddin da take yi ta hanyar ayyukan wuce gona da iri da kuma buƙatar kawo karshen ƙarshen mame yankunan larabawa ta hanyar aiwatar da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya da aka fitar kanta a wani bayani da wakilin kasar siriya na dindindin a majalisar ɗinkin duniya ambasada bassam sabag ya fitar a yayin zaman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya yana mai jaddada cewa a daidai lokacin da duniya ke fatan shiga sabuwar shekara ta da uku. ana fatan ganin samun koma baya a fagen bullar rikice-rikice da tashe-tashen hankula a duniya da nufin ganin an samu wanzuwar zaman lafiya wadata da kwanciyar hankali a duniya amma ba haka lamarin yake a wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yar mamaya ba inda ta yanke shawarar kara bullo da wasu sabbin matakan kaddamar da hare-hare a tarihin ta na ta'addanci da keta dokokin kasa da kasa game da rashin mutunta yarjejeniyoyin majalisar ɗinkin duniya babban misali ɗaya da ke tabbatar da bakar aniyar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila shine yadda a kullum rana babu wurin da za a samu bullar kashe-kashe kashe gilla tare da zafafa kaddamar da hare-hare kan jinsin ɗan adam sai falasɗinu tare da lalata dukiyoyi da rushe-rushen gidajen falasɗinawa lamarin da ke tabbatar da cewa ita ce tushen ɓullar tashe-tashen hankula da rikice-rikice game da sanadin yin zagon ƙasa ga harkokin tsaro da zaman lafiyan yankin gabas ta tsakiya sabak ya tunasar da cewa a ranar biyu ga watan janairun wannan shekara ta da uku gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kaddamar da wani farmaki kan yankunan kasar siriya ciki har da filin jirgin saman birnin damascus fadar mulkin kasar da manyan makamai masu linzami lamarin da ya sanadiyar samun shahidai da jikatan wasu masu yawa da kuma hasaran dukiyoyi kuma alatila saka dakatar da gudanar da aiki a filin jirgin na wani lokaci yayin da ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila itamar ben gafir a washe gari ya ɗauki matakin da hankali da cin zarafin al'ummar musulmin duniya duniya ta hanyar kutsawa cikin harabar haramin masallacin akasa mai tsarki da wulakanta wajen ibada mai tsarki na musulunci ba tare da mutunta ra'ayin al'ummar falastinu ko al'ummar musulmin duniya ba kuma babu wani matakin nuna damuwa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta gwada musamman ire-iren mayar da martani da duniya ta gwada ko abin da wannan mummunan mataki zai iya haifarwa a mataki daban-daban har ila yau jakadan kasar ta siriya a majalisar ɗinkin duniya bassam sabbag ya yi nuni da cewa a ranar biyu ga watan janairun da ya gabata gwamnatin siriya ta aike da sakon wasiƙa ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya game da hare-haren da haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ila take ci gaba da kaiwa kan yankunan ƙasarta ciki har da muhimman wuraren kayayyakin more rayuwar fararen hula kuma na baya-bayan nan shine harin wuce gona da iri kan filin jirgin saman birnin damascus da kuma har-haren da aka kai a baya kan filayen jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke damascus da aleppo da kuma tashar jiragen ruwa ta kasuwanci ta lazikiya wanda ya haifar da hasarori masu tarin yawa ciki har da gine-gine tare da dakatar da ayyuka ayyukan sadarwar zirga-zirgar jiragen sama na majalisar ɗinkin duniya da aka keɓe don gudanar da ayyukan jin kai da kuma lalata kayan magani da ake bukata ga al'ummar siriya wanda ke nuni da cewa gwamnatin siriya a cikin saƙon wasikarta ta buƙaci kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ya ɗauki matakan da suka dace don dakatar da hare-haren ta'addancin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da take ci gaba da kaiwa kan yankunan ƙasarta tare da fitar da ƙudurin ƙudurin ɗora alhakin hakan kan mahukuntan mamaya sabag ya yi nuni da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar mamaya tana nan akan bakanta na ci gaba da mame tuddan yankin jolan a ƙasar siriya tun bayan fiye da shekaru hamsin akan aniyarta ta ci gaba da aiwatar da munanan manufofinta kan al'ummar siriya da take can yayin da take aiwatar da mafi munin keta dokokin kasa da kasa da na jin kai misalin kama mutane tare da tsare su a gidajen kurkuku aiwatar da kashe-kashen gilla da tilasta musu gudun hijira sannan kuma tana ci gaba da aiwatar da mame yankunan domin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida a yankin na julan da nufin tabbatar da wanzuwarta kamar yadda ake ci gaba da gayyato yahudawan sahayoniya daga sassa daban-daban na duniya domin tsugunar da su a yankin da nufin sauya yanayin rayuwar al'ummar yankin baya ga sace albarkatun yankin da kwace filayen noma da na kiwo waɗanda suke haifar da mummunar illa ga rayuwar mutanen julan jakadan kasar ta siriya na dindindin a majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa tarin waɗannan laifuka da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take aiwatarwa tabbas ba za su ci gaba ba ba don kariyar da take samu daga iyayen gijinta ba musamman gwamnatocin baya-bayan nan na amurka da kuma ƙawayensu na wasu daga cikin yammacin turai lamarin da ke jefa yankin gabas ta tsakiya cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da ba a taɓa ganin irinsa ba yana na mai jaddada cewa masu goyon bayan bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke da alhakin ci gaba da mame tuddan jolan na kasar siriya da ci gaba da kaddamar da hare-hare a yankunan kasar siriya da suke fuskantar matakan wuce gona da iri sakamakon haka aka sami gibi a harkar zaman lafiya da tsaro a yankin da ma duniya baki daya hakanan sabbag ya jaddada yin allah wadai da yadda tawagar tarayyar turai ta dage kan shigar da batutuwan rikicin da suka shafi siriya da kuma batutuwa da ba su da alaka da batun zama kan matsalolin kasar da nufin rikitar da tattaunawa kan muhimman matsalolin da suke addabarta tare da karkatar da ita daga babban manufarta yana mai nuni da cewa sakamakon bakar siyasa ta sanya aka kai watsi da take hurumin kasar siriya da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take yi da kuma bakar siyasar ta kan julan na siriya da aka mamaye da ci gaba da kaddamar da hare-hare kan yankunan siriya lamarin da ke matsayin kwaloluwar munafincin siyasa kuma yana tabbatar da manufofin siyasar fuska biyu da suka kasance suna aiwatarwa haka zalika jakadan kasar siriya na dindindin a majalisar ɗinkin duniya bassam sabbag ya yi nuni da cewa hukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila 'yan mamaya sun ɗauki matakan azabtarwa kan al'ummar falastinu bayan da majalisar ɗinkin duniya ta amince da wani ƙuduri wanda ya haɗa da buƙatar da ta dace ta neman shawara gaban kotun ƙasa da kasa dangane da matsayin shari'a kan batun ci gaba da ke ta haddin da haramtaccen ƙasar isra'ila ke yi na 'yancin al'ummar falasino da kuma haƙoƙinsu na samun 'yancin kai da tasirin matsayin shari'a kan mame yankunan falasinawa yana mai jaddada matsayin kasar siriya na yin allah wadai kan waɗannan matakan wuce gona da iri kan falasinawa da take musu haƙoƙi tare da jaddada goyon bayan ƙasarsa ga al'ummar falasinu a fagen ci gaba da gudanar da gwagwarmayar su domin kaiwa ga haƙƙi musamman 'yantar da ƙasarsu da kwato sauran haƙoƙinsu gami da kare wurare masu tsarki na musulmi kamar yadda sabak yake jaddada matsayin siriya na yin allah wadai da kakkausar murya dangane da kutse da 'yan ta'addan yahudawan sahayuniya suke yi a yankunan falasinawa da a kullum rana sai an samu waɗanda suka yi shahada kamar yadda ya ɗora alhakin hakan kan ƙasashen da suke mara mata baya tare da jaddada yin kira ga majalisar ɗinkin duniya kan fitowa fili ta yi allah wadai da waɗannan ayyukan cin zarafin ɗan adam tare da ɗaukan ƙwararren matakan ganin hakan bai sake faruwa ba gami da aiwatar da kudurorin ƙasa da ƙasa kan halin tsaka mai wuya da al'ummar falastinu ke ciki saboda falasɗinawa su samu haƙƙinsu na 'yan ƙasa a ƙasarsu ta gado jakadan kasar siriya na dindindin a majalisar ɗinkin duniya bassam sabbak ya kuma buƙaci kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan ya ɗauki matakin kawo ƙarshen shirin da yake yi tare da yin aiki da haƙƙin da ya rataye a wuyarsa domin bakar siyasar mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan dukkanin yankunan ƙasashen larabawa da ta mamaye bisa yin aiki da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya waɗanda suka haɗa da ƙuduri mai lamba 242 da mai lamba 338 da kuma ƙudiri mai lamba 497 waɗanda suke fayyace yin watsi da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta da'awar mallake yankin Tuddan Julan tare da jaddada rashin ingancin da'awarta ko tasirin sa a fagen shari'a. A kullum dai gwamnatin Siriya tana mai jaddada buƙatar ganin kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya hanzarta ɗaukan matakan ganin ya tursasawa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan dakatar dakatar da wani gine gine matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankin na julan da ta mamaye tare da janyewa daga yankin kwata-kwata ciki har da yankunan da ta mamaye tun a shekara ta 1967 kamar yadda kasar ta siriya take gabatar da bukata ga kungiyoyin kasa da kasa da su dauki matakin tursasawa kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila domin bude mashigar kanitra da ya haɗa al'ummar julan da 'yan uwansu na siriya bidiya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya masu sauraro sai ku ga zama domin ajiye shirin na koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da takwas. A yau da dala za ku ji cewa Muhammadu yana ƙoƙarin buɗe asusun ajiya a banki. A cikin 'yan kwanakin nan Muhammadu yana buƙatar kuɗi, kuma sun ajiye magana da babansa da ya turo masa da kuɗaɗe ta hanyar bankin ƙasa da ke Iran. Wannan adadi na kuɗi da zai aiko masa muhammadu na buƙatar sanin shi menene ya kamata ya kasance yana da shi kafin buɗe asusun ajiya a iran sai tambayi abokinsa inda ya ga masu cewa dole ya samu hotuna ƙanana guda biyu da kuma kwafi na fasgo ɗinsa sannan ya tafi banki domin ya buɗe asusun ajiya to ya dai riga ya je wannan banki ya kuma samu akwai cunkoso matuƙa amma dai ya jira bayan 'yan dakikoki ya samu isa wurin matar da ke ansar dukkanin abubuwan da ake bukata domin bude asusun ajiya inda suka yi magana akan hakan ga yadda tattaunawa ta gudana tsakaninsu kamar haka amma kafin nan sai an fara jin kalmomi da za a amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar. خسته نباشید سنو بفرمایید بسم الله باز بوده باز کنم این بوده حساب اسوسو پسنداز نه اجیا حساب پسنداز اسوسن اجیا من آمدم نی نزو شما می خواهید کی کناسان من می خواهم نی ایناسان ارز کدن وجی حساب ارزی اسوسن کدن وجی شما میفرستید کی کنا ایکاوا پول کودی خارج وجه خارج از ایران وجن قصر ایران او میفرستد شی ینا ایکاوا پدرم mahaifina ممکن است mai البته تبس. لطفاً دو الله فرم فام پر کنید کچکا شما میدانید کی کسنی اینجا انن امضا کنید کسا هنو پایین کسا کپی کپی گذرنامه پاسپو گذرنامه تان پاسپورت بدهید ka bayar man nadaram ni bani da روبرو mai kallon بانک بانکی فروشگاه ورن سیر دکای یکی کپی بگیرید کی کپی بسیار خوب د کیو قره عکس هوتو لازم است دولنی من دارم نی اینه دا دوتا گودا بیو متشکرم نگوده To madalla to yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar yadda ta gudana tsakanin Muhammadu da kuma ita ma'aikaciyar bankin. Salam khanam, khasta na bashid. Salam, befarmayin. Mi khaham hesab bas konam. Hesab pasandaz mi khahi? Bale, man yek hesab pasandaz mi khaham. Hesab arzi. arzi. شما پول به خارج از ایران میفرستید؟ نه، پدرم از خارج برای من پول میفرستد. ممکن است؟ بله، البته. لطفا این فرم را پر کنید. فارسی می دانید؟ بله. بفرمایید خانم. متشکرم. اینجا را امضا کنید. این پایین. یک کپی از گذرنامه تان هم به من بدهید. گذرنامه هم اینجاست اما کپی ندارم. روبروی بانک یک فروشگاه است. از آنجا کپی بگیرید. بسیار خوب. تو madalla banda aka ji wannan tattaunawa kamar da ta gudana yanzu kuma ga tattaunawar da fassara ta a cikin harshen Hausa. سلام خانم خسته نباشید سلام علیکم ملما سنو سلام بفرمایید سلام علیکم بسم الله میخواهم حساب باز کنم نی اینا سن این بوده اسوسن اجیا حساب پسنداز میخواهید؟ asusun ajiya kake bukata؟ بله من یک حساب پسنداز می خواهم حساب ارزی ای نی اینا سن in buɗe asusun اجیه نی kawai. Asusun وجی شما پول به خارج از ایران میفرستید؟ kai kana so ka aika kuɗi ne zuwa wajen Iran? Na, pedaram az kharaj baraye man pul miferestad. Mumkin ast? aa a. Mahaifina daga waje zai aika ne da kuɗi. Zai yi بله البته ای تبس لطفا این فرم را پر کنید دو الله ونم فرم فارسی می دانید؟ کسان یاران پرسن چی؟ بله بفرمایید خانم ای بسم الله مالما متشکرم. اینجا را امضا کنید. این پایین. نگودی. کسا هنو انان. انان کسا. یک کپی از گذرنامه تان هم به من بدهید. کبانی کپی دیا نا پاسپورت انکا. گذرنامه هم اینجاست اما کپی ندارم پس گود اینا گشنم گرن اما بانی دا کپی روبروی بانک یک فروشگاه است. از آنجا کپی بگیرید. A gaban banki akwai wani wurin sayar da kayayyaki. A can za ka yi kwafi. بسیار خوب da kyau kwarai to madalla muhammadu dai ya kasance a wajen banki a lokacin da yake tsallaka titi domin isa wurin da ake yin kwafi na takardun da yake buƙatar ya miƙa ga wannan mata da ke neman buɗe masa asusun ajiya a banki saboda haka ya yi sauri ya isa wurin bayan da ya karɓo kwafi na takardun da yake buƙata ya dawo a cikin bankin ya kuma Mika ma wannan mata sun yi magana kamar haka. بفرمایید خانم این کپی گذرنامه‌ام دو عکس هم لازم است عکس دارم بفرمایید این دو تا عکس متشکرم تو مدلا bayan da aka ji wannan tattaunawa a cikin harshen Faransanci tsakanin muhammadu da ma'aikaciyar banki ga tattaunawar kuma da fassarta a cikin harshen hausa. بفرمایید خانم این کپی گذرنامه‌ام بسم الله معلمه وانه نی پاسپورت fasfor ɗina. دو عکس هم لازم است. انا بکاتر کنان هوتنا بیو. عکس دارم. بفرمایید. این دوتا عکس. اینا دو هوتنا. کما waɗannan نه هوتنا نا بیو متشکرم. Na gode. Toma Dalla Ma'aikaciyar bankin nan dai ta anshi wasu fama-famai ta kuma miƙa su ga masu kula da na'ura mai kwakwalwa domin a cike su bayan 'yan dakikoki ta miƙa wannan takardu ga muhammadu domin ya zama ya samu takardar da zai rika ansar dukkanin kudaden ajiya da ke cikin wannan banki a asusun ajiyarsa muhammadu ya yi godiya ga ma'aikaciyar bankin ya fita domin kama hanya zuwa ga sauran hidimominsa na yau da kullum. Ta jama'a masu ware ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo ƙarshe dole anan zamu dakata. Ni Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu rare barkanmu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sannan har ila yau barkanmu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da ka shafi nahiyar Afirka. A yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da kashi na biyu na batun ranar da za a daina karban tsofan kudin najeriya a hirar da muka somo da shugaban kungiyar nlc ta 'yan kwadagon najeriya comrade ayuba waba kan wa'adin da babban bankin kasar na cbn ya bayar 31 ga watan da da muke ciki duk shiri da ni awal kunya zan gabatar kamar yadda shugaban kungiyar nlc don kwadagon najeriya comrade ayubawa ba yake cewa wajibi ne babban bankin ya sake nazari kan matakan domin kauce wa mawuyacin halin da mazauna kakara za su shiga da kuma asarar da za su tafka domin tattauna wannan batun mu sake gayyato comrade ayuba waba don jin yadda wannan gikaka zai kare tsakaninsa da babban bankin tarayyar najeriya ai duk inda ka zagaya yanzu sun je yan jarida suka zagaya za su ci albarkacin mutane malamai ne kai abin ma yanzu sun mai da shi su kansu yan siyasa sun mai da shi siyasa wanda kuma bai kamata ya zama haka ba abu ne tsarin tattalin da harkar siyasa so muna ganin ma harkar siyasa ya shiga ciki shi yasa abin ya ya ba wanda yake so ya gyara domin abu ne wanda in mutane har suka kuka akan ga abin da zai faru ai ya kamata a ci yan siyasa su tsaya su duba amma ga duba wanda zai ci a ci gaba da haka wanda zai ci a dama wannan ne target din to kaga abin ya zama siyasa kenan abin da ba a so ya zama siyasa tattalin arziki daban yake harkar yan siyasa su yi siyasar su da bar tattalin arzikin mai ci gaba kan tattalin arzikin ya sake durkushewa a yau an gama siyasa gobe ana sake siyasa gobe an gama zaɓen wani zuwa za su ta dawo su gyara tattalin arzikin saboda haka yana ganin ba a yi nazari ba ne mai kyau ba a yi hangen nesa ba kuma wannan mutumin da aka bar shi yana abin da yake so ina ganin duk tsarin sa na tattalin arziki ban ga tsari da ya ba a shekarun da ya yi na gwamnan bankin Najeriya ban ga tattalin tsari ɗaya da ya yi ba ka duba tsarin canjin kuɗi canjin kuɗi yanzu muna da kashi kashi uku tiya uku akwai ciya wanda in kana da harka da su a banki za a baka akan eh, naira ɗari hudu da wani abu in ka je kuma cici ka sai akan ɗari bakwai ko kuma ɗari takwas to idan da aka taɓa yin wannan tsari a duniya in ka duba kuɗin mu kullum kowane gwata kuɗin sa faɗuwa yake yanzu ka duba kwatancin kuɗin mu na Najeriya naira da kuma saifa saifa ta yi tashin gwamnan zabuwa kusan sau bakwai amma mu gashi inda muke kuma a ce wai a afirka mu ne tattalin arzikin mu ya fi bunƙasa amma ka duba yadan 'yan najeriya domin halin da aka shiga ciki domin tattalin arziki yadda aka yi manaji ɗinsa yi kyau ba shi ne abin da muke faɗa cewa to kana sake jefa mu wani halin kaka da kayi. da da yanzu kasan an kara ya kai dubu ɗari abin da mutum zai ɗiba kullum a cikin akawunt ɗinsa sannan kuma kasan yanzu an ce so ake ne a ringa yin transfer na kuɗi ba a ɗabi kuɗi a hannu ba saboda akwai 'yan fashe da makami akwai 'yan kidnapping suna tara mutane za ka wannan kamar ci gaba ne a najeriya gaba ɗaya? ai in ka duba bunƙasan mu a najeriya da kuma yanayin tattalin arzikin mu da na gaya maka cewa kashi saba'in abu ne wanda muke rural economy ba kamar wayan kasashe bane da suka bunƙasa so ka enforce wannan policy din ya kece hakkin wa'yansu 'yan najeriya domin ba dole ba ne mutum ya je ya sa kudin a banki ko kuma dole ne wai ya je ya yi harka ta hanyar intanet mutanen mutanenmu yawanci wanda ba su da ilimi ba su je makaranta ba wani waya ma sai an koya masa yadda zai karbi waya saboda haka dole sai ka yi la'akari da irin wannan abin kuma kamar yadda na baka misali ka duba jihohi wanda suka bunkasa kamar su iko ka duba yanzu jihohin mu na arewa ba daidai bane muke abin gwamnati bane da haka ba yanda za a yi a ce ta yi policy bai daya a lokaci daya kuma ka ce dole sai an yi shi a hankali ake yi ana iya farawa da misali mu ce capital na kowane jiha muna da jihohi talatin da shida ana iya farawa da wayannan capital din da kuma a duba daban manya-manyan birane inda akwai ah, wayannan services din kafin nan har ya kai ƙauye su a hankali ake yi domin aka yi haka a hankali to ba za a samu mutane su tagayyara ba kuma mutane ah, ba za su ah, ji zafin wannan police ba haka ya kamata a yi ya kamata ne a yi hangen nesa a yi tunani mai kyau a cikin kasida da na rubuta mun ba da wannan shawarar akan me muke ganin ya kamata kuma haraji da za su cire maka kowane transaction kai ko da naira ɗari ne ka ci ka kai tura ma wani ka san dole akwai harajin da banki za to abin da suke duba a kenan cewa aka dage cewa dole kowa sai ya yi harka ta banki to da riba ta ba za samu to kai misali da wannan in ma mu ce naira casa'in ne da takwas kowane transaction ɗaya mai misali cewa mutum miliyan ɗari ko mutum miliyan ɗari sun yi transaction ɗin a rana ɗaya kaga ana magana biliyan ɗari ne da takwas to wannan riba zai ke dubawa kuma sun manta cewa economy dinmu is rural and informal saboda haka dole ne mutane su amfani da kuɗi duniya kai har a ta america a dole bane sai ka je yi amfani da mashin ɗinka akwai inda zaka biya da kashi ɗinka akwai inda zama zaka je bankin su ba wai sai ka shiga banki ba kafin ka sa kuɗinka a banki ba a'a mashin ɗin su shine akwai inda zaka je kawai ka ajiye kuɗin ya shigar da shi banki ya baka receipt akan account ɗinka ka sa kuɗi kaza duk wannan infrastructure ɗin babu da shi amma kuma muna so mai kwatankwacin kanmu da abubuwan da zai faru so yi bayani da muka samu da bayan fage abin da ya sa kenan aka dadance domin su ne za su samu albarkacin wannan abin da suke zo yi amma kuma ba su yi la'akari da wahalar da mutane za su shiga ciki da kuma tsarin da ya kamata a yi a yi hankali kafin a kai wannan lokacin. to kwamarar ce kan rubuta shugaban kasa wasiƙa sannan ku rubuta gwamnan bankin tarayya wasika su ku amsa kuwa. lalle mun rubuta kuma duk wannan bayanin da na maka yana cikin wasiƙa da muka rubuta amma har yanzu shiru kake ji kamar a shi dusa. To, comrade yanzu ku ne kuke rike da shugabancin 'yan kwadago kuma su ne talakawa a Najeriya. Yanzu ka shugaban kasa ya ja daga, wannan banki ya ja daga. Yanzu a ƙarshe me za ku yi? za ku yajin aiki ne kuma a'a za ku je kotun mun riga mun riga mun gaya mu kowa mun yi mitin na kasa ga baki daya watan da muke kira national administrative council to muka ce ba gaskiya an hali yayi wannan wani da muka bayar na cewa a yi sassauci a duba wannan abin idan yan Najeriya suka shiga tarzoma to mu ma za mu biga bayan su mu ba da goyon baya domin menene gaskiya a wannan policy da aka dauko muna ganin cewa mutane da yawa ne za su rasa arziki kuma zai kara sa mutane da yawa su shiga talauci. ta masu rauri an ne kuma kawo karshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu kuma na karshe har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu shugaban kungiyar nlc ta nigeria kuma da bawa ba da ni awul kungiyar na shirya nake cewa sai wani jikan wakar ya zub da tsamiyar kura to da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka ji iran na da haƙƙin mayar da martani mai tsanani kan barazanar da isra'ila ke yi jakadan ƙasar iran a bisa ɗinkin duniya amir sa'id iravani shine ya faɗa hakan a cikin wata wasiƙa da ya aike wa kwamitin sulhu da sakataren ɗinkin duniya kwanaki kaɗan bayan da na'urar kariya ta sojan sama na ƙasar iran ta daƙile harin jirgin sama mara matuki da aka kai a wata cibiyar soji a birnin isfahan na ƙasar iran bisa binciken bayanan da a gudanar isra'ila ce ke da alhakin yunkurin kai wannan hari na wuce gona da iri da a birnin na isfahan ya ce iran tana da haƙƙi da doka ta bata wanda ya daida dokokin ƙasa da ƙasa na majalisar ɗinkin duniya na kare tsaron ƙasarsa da mayar da martani kan duk wata barazana ko wace gona da iri daga gwamnatin yahudan sahiyuniya a ko ina ne ko kuma duk inda ta ga ya dace daga ƙarshe ya kira ga gwamnatin sulhu da ya aiki da danonin da ya rataya a wuyansa bisa dokar masar ɗinkin duniya na yantar da harin tsokana da isra'ila ta kai da ayyukan ta'addan take aikatawa wanda babban barazana ne ga zaman lafiya da tsaron yankin da ma duniya baki ɗaya. sai dai kafin mu yi kwana da ku baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu.